na wannan shekara ta 1437 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau sha biyar ga watan shida shekara ta 2016 a wannan majalisi ne na alkur'ani wanda mukan yi shi duk shekara a wannan masallaci mai albarka na sahaba kuma muna cikin zurfin bakara a jiya mun tsaya kan aya ta 114 a yau za mu ɗora kan aya ta 115 Allah ya ba mu ikon fahimta abin da za mu karanta kuma ya ba mu ikon aiki da shi na'am laraman Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم نعم الله ملوكك يتي ولله المشرق والمغرب wato mahuda rana da mafaɗarta duka na Allah ne fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuke wato ku fuskanta ku yi sallah nan yardar Allah take kuma nan wato ainihin Allah yana nan da jinsa da ganinsa inna Allah wasi'un ali lallai Allah ma'abocin yalwa ne da baiwa da falala sannan kuma alimun masani ne game da duk abin da ke gudana na bayansa wannan aya ibn kasir yake cewa wato malaman tafsiri sun ce kila ita ce aya farko wacce aka wato shafi hukuncinta bayan saukar wata aya ɗin fa'ina ma tuwallu fa famma wajhullah wannan aya tana nuna kenan farkon farawa da can wato alƙibla da sun kawo bayanai daban-daban na sababin nuzul din kamar nan yadda ibn kasir yake cewa wato abin da ya rawaito daga abdullahi dan abbas ruwayar zuwa gare shi ya ce kana awwalu ma nusikha min alqur'an alqibla ya kasance farkon abin da aka yi sa shine abin da ya shafi fuskantar alqibla وذلك أن رسول الله lamma hajar ilil madina domin yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina wa kana ahlu hal yahud su mutanen madina cikin su akwai yahudawa amarahu Allah an yastaqbila baitul maqdis sai Allah ya umarce shi da ya fuskanci baitul maqdis wato a sallah kenan fa farihatil yahud daga nan sai yahudawa suke ta farin ciki فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا الذي لك كلم بيت المقدس tsawon watanni goma sha a wata ruwayar aka ce goma sha shida wata ruwayar aka ce tsawon wata goma sha bakwai annabi fuskantar baitul maqdis wa kana rasulullah sallallahu ibrahim shi ko manzo sallallahu ya kasance ya fi son fuskantar alqiblar ibrahim alaihi salam ita ce ka'aba kenan hmm. wa kana yad'u wa yanzuru ila sama annabi ya rika addu'a yana kallo zuwa sama yana sauraron ko wahayi zai zo kenan da canji fa anzalallahu qad nara taqadduba wajhika fi sama sai Allah ya saukar da wannan ayar ita ma tana suratul baqara zamu kai kanta ita ce aya ta 144 Allah ya ce haƙiƙa mun ga jijjuyawa fuskarka kallon ka zuwa sama kenan buƙatar ka a canza maka alƙalla to saboda haka yanzu umarni ya zo fa wallu wujuhakum yanzu ku kalli wato ku fukasli fuskar ku wajen ita alƙalla ta Ka'aba kenan wancan hukunci yanzu an share shi kallon baitul maqdis yanzu ku koma kuma ku kalli wato ainihin Ka'aba daga nan shi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam wato fartaba min zalika yahud daga nan shine sai yahuda kuma suka shiga daukan wata kofa da za su rika suka addini cewa to ka gani jiya ya ce ma mutanensa kaza yau kuma ya ce masa kaza suna kokari su amfani da wannan don su karkatar da wato mutane daga fahimtar manzo mun gane da kyau wa suka ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wato Allah bai fuskantar da su zuwa ga fuskantar alƙiblar su ba ma'ana kenan kamar sun bar wannan sun koma can shine fa anzalallahu qul lillahi al-mashriq wal maghrib sai Allah ya saukar da wannan aya da muke karantawa yanzu to ka ba su amsa ai ka faɗa musu mahudar rana gabas kenan da kuma mafaɗar ta yamma dukkan su lillahi na Allah ne saboda haka inda aka fuskanta fa waje wajhullah nan yardar Allah take nan wato ainihin samun lada yake inda Allah ya ce a kalli baitul maqdis nan za a kalla a sami lada a sallah in yau kuma ya ji ya ce a kalli kaaba nan din za a kalla a sami lada ba son zuciya ake bi ba ba annabi yana bin shi abin da yake so bane da da yake son ya kalli ka'aban da aka ce kalli baitul maqdis din bai kalla ba saboda haka dai inda aka kalla ko mafaɗar rana ko kuma mahudata duka dai in Allah ne ce a kalla to nan yarda Allah take nan ne ko fuskanta ta gaskiya shi ne ya zama kamar raddi gare su kenan ya haji man ya sha ila siratin mustaqim kamar yadda Allah ke faɗi shi Allah yana fashi da wanda ya so ne zuwa ga hanya mai kakkiya fa aina ma tuwallu fa wajhullah duk inda kuke to ku kalli inda aka ce ku fuskanta nan yardar Allah take nan dacewa take ba inda su yahudu suke nema su kallafa muku ba ana ganewa da kyau wannan fasara kenan wato wacce take nuna mana cewa ainihin dalilin saukar da aya kenan wasu malaman kamar jaririn tabari shi ya yi wata fassara da ibn kasir ya ɗan yi masa gyara musamman wajen wannan bayani ɗin da yake cewa ban anzalallahu hadhihi al-ayata qabla an yufrada at Ka'aba. Allah ya saukar da wannan aya tun ma kafin a farar farallanta fuskantar Ka'aba ne wa inna anzalaha ta'ala li yu'allima nabiyahu sallallahu alaihi wa sahabahu anna lahum at-tawjih bi wujuhihim lis-salati haythu sha'u min nawahi al-mashriq wal-maghrib wato Allah ya saukar da wannan aya ne don ya sanar da annabinsa da sahabbansa cewa duk inda suke suke sallah su fuskanta wato a farko ko ina sadda aka wajabta sallah to ba a wajabta ga inda zaka kalla ba kenan duk inda ka kalla in nan kudu ka kalla kai sallar ta in arewa in gabas duk inda ka kalla farkon farlanta sallah kenan da annahum la yuwajjihuna wujuhahum wajhan min zalika wa nahiyatan illa kana jalla sana'u domin farko duk inda ka kalla shi shikenan nan Allah yana nan inda ka fuskanta din fi zalikal wajhi a wannan bangare din wa tilkan nahiya da kuma wannan bangare din la anna lahu ta'ala al mashariq wal magharib domin Allah shike da mahudan rana da kuma fadan rana wa annahu la yakhlu minhu makanun wannan ne ibn kasir ya mai taqibi anan ya ce wai Allah subhanahu ta'ala ya kalo minhu makan ba wani wuri wanda babu Allah kun ga wannan tafsirin ayya wannan fassara ta saba ma fassarar magabata ahlus sunna wal jama'a dangane da ma Allah gini, in ka ce ba wani wuri face Allah na nan wannan ya saba da ar-rahmanu alal arshis tawa kun gane da kyau sai ibnu kasir yake cewa da ya zo wannan magana da ya nakalto cancan jaridar tabari sai ke cewa wa hu ta'ala wa fi qawlihi wa hu ta'ala la yakhlu minhu makanun in arada ilmahu ta'ala fasahi idan ibn jarir tabari yana nihin a wato ainihin ilimin Allah yana nan ko'ina, ina to wannan magana ta sai mu ce sahihun ingantaccen magana ce ta'ala علمه تعالى محيط بجميع wato ainihin a al domin ilimin Allah ya kewaye da dukkan ababa da ka sani da halittunsa ilimin Allah na nan wa amma huta ta'ala fala kunu mahsuratan fi shay'in min khalqihi amma zatin Allah ba a cewa tana wani wuri a keɓe ko a tsare wato inda halittunsa suke a ce ko ina Allah na nan ta'ala Allahu zalika uluwan kabira Allah ya girmama a jingina masa irin wannan sifa din shi ar-rahmanu alal tawa kun gane da kyau kun ga maganan magabata har wa yau wani mai dan ta'aliki a ƙasa nan sai yake cewa wai me yasa ibnu kasir ya gaya ma ibnu jarir tabari wannan magana shi fa shi ake ce ma imamul na fa shugaban masu tafsiri shi ma kuma aqidar shi irin aqidar ahlus sunna wal jama'a ne da yazo tafsirin ayar wato ainihin a cikin sulhu mujadala shi ma ya nuna tafsirinsa ko fassararsa irin ta magabata ce Allah ba a cewa yana nan ko ina cewa ake Allah ya daidaita a bisa al'arshinsa irin daidaitan da ya dace da shi amma yana nan a ko ina da iliminsa da jinsa da ganinsa da ikonsa da nufinsa an gane da kyau wannan ita ce fassara daidai to kun ga magabata haka suke magana su duk inda za a faɗo ta magana ta kuskure suka gani ba sa bari wannan suna ƙoƙari ne su kauda akwai wanda suke ƙoƙari su fake da ayan nan su ce Allah yana nan ko ina wannan ayar nan da muka karanto wa lillahi mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah kalmar fa thamma wajhullah Allah na nan duk inda kuke za ku yi sallah ku fuskanta Allah na nan sai su ce da sa wannan fassara da sa ba daidai bane Allah ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaiton da ya dace da shi haka Allah ya saukar da ya wajen bakwai cikin Qur'ani haka nan kuma annabi ya fassara ma sahabbai haka sahabbai suka fassara ma tabi'ai Allah subhanahu wataala ba a cewa yana nan a ko'ina ka gane da kyau wannan aqida ce ta mulhidai wacce bata dace ba wanda suke kokari su ce Allah yana nan har ma a zo a ce kowa ma ɗin Allah ne wannan kuskure ne Allah ya ce ya daidaita bisa al'arshinsa irin daidaitun da ya dace da shi amma kuma da iliminsa da jinsa da ganinsa da ikonsa komai wannan suna kewaye da dukkan halittu gabaki daya. an fahimta da kyau shi yasa wannan ayar ta saba ko in ce ba ba ta karfafa wancan fassara ta masu kokarin su ce Allah yana nan a ko'ina wato da sa wannan fassara ba daidai ba ce ne Allah ya ce a gaba وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون نعم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم وصابوا بيو دسك العلاقة دوتشان آية دما لما يسكاو مسامة إمام القرطبي yake cewa ayar tana zama hujja wajen sallar matafiyi in kana tafiya sallar nafila akan abin hawanka ba a wajabta maka fuskantar alƙibla ba an gane da kyau manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar nafila akan taguwarsa tana tafiya inda ta fuskanta wannan aya duka hujja ce suke cewa akan haka an gane da kyau haka nan wanda suke cikin gumurzu tsakanin yaƙi musulmi da kafirai lokacin da aka ce ku yi sallah rijalan aure kubanan shi ma a lokacin an cire maku wajabcin fuskantar alƙibla wato ainihin fa aina ma tuwallu fa famma wajhulla ko ina sai ku fuskanta ku salla haka nan sallah a cikin kwale-kwale cikin jirgi cikin teku kenan haka nan sallah cikin jirgin sama duk waɗannan ba a wajabta ma mai sallah fuskantar alkibla ba fa aina ma ta kuma fa famma wajen lahi eh, haka ne ayar fa aina ma fa famma da kuka fuskanta jirgin ka ya fuskanci nan na yamma ana tafiya za ka yi sallah sai ka fuskanci nan ka yi sallah haka duk inda ya fuskanta haka nan shi ma jirgi a cikin teku na ruwa duk inda yake fuskanta sai ka yi sallah ka kuma tayi duka sun kare bayani karkashin wannan ayar tana iya zama hujja na'am sai Allah ya ce wa qalu takhadha Allah walada wato su wa qalu suka ce su suwa kenan kiristoci Allah ya in ittakhadha Allah walada Allah ya rike da subhanahu Tsarki ya tabbata ga ubangiji a jingina masa da bal a bari dai kawai wannan magana ba daidai bace lahu ma fi samawati wal ard ai abin da ke cikin samai da kasai da na shi ne to wanda ke da mulkin samai da kasai da abin da ke cikin su kakaf nashi ne ya kuma za a jingina masa ɗaki nan kullun lahu qanitun dukkan su masu wato ainihin kankan da kai ne masu bauta ne ga Allah ko kuma masu da'a ne ga Allah da'a ko dai ta tilas ko kuma da'a ta ibada akwai da'a ta tilas kafiri malamai suka ce idan azahar ta yi dacin inuwar shi tana yin makafin rana ta karya in kuma ta karya za ta koma gabas wannan jijjiya inuwa ko yana so ko bai so dole inuwa shi ke haka ko inuwa ma kenan rana za ta koma nan inuwa ka ta koma nan haka haka nan abubuwa dole ka tashi ka nemi abin da za ka ci ka sha dole in ka cin ka tashi ka tafi ban daki to ko dai ka bauta ma Allah bauta ta ibada wacce umarce ka sami lada ko kuma kai ta faɗi tashin da dole sai ka yi a wannan rayuwa ɗin saboda haka din an gama kuma gobe kiyama kowa da wanda suka bi Allah bi na bauta dai abin da ya halice su don shi da ma wanda suka ƙi ɗin kullum lahu qanitun kowa zai zo gobe kiyama yana mai mika wuya mai sallamawa a can wurin ba inja inja ba wani zai ce ni kiristanci zan ni yahudanci zan ni kaza zan kowa a ranar zai mika wuya musulmi sun mika wuya a nan duniya a can sai miƙa wuyan su ne masu amfani kafirai a nan sun kangare su mutu kan kafirci mika wuyan su na can ba zai amfani ba shi yasa ma sai su so a dawo da su duniya a ce a'a ai ta faru ta kare maganar dawowa duniya babu saboda haka kiristoci sun jingina ma Allah ɗa Allah ya kore ma kan shi saboda haka ya siffanta kan shi da siffa ta halitta samai da kasai duka shi ne ya ce bari usamawati wal shi shine ma makagin samai da ƙasa ga baki ɗaya wa idza qada amran idan ya hukunta wani al'amari ya so hukunta shi ya so halitta shi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai abin da zai ce kalmar nan ta kun kasance faya kuna abin sai ya kasance shi kenan wannan shine al'amarin Allah in ya so hukunta abu abin da yake faɗi kenan a can wata a cikin an an'am mai fassara wannan Allah yake cewa badi'us samawati wal ard Allah shine makagin sammai da ƙasa wato anna yakunu lahu waladun ta yaya kuma ɗa zai zama a jingina masa ɗa wanda shi ya halicci sammai da ƙasa wato da ƙasai Walanta kullum sahiba bayan bai kasance ma yana da mata ba ai to tun da bai da mata ko ina ɗa kuma za a sami ɗa ai ɗa ana samun shi ne sai an yi aure kuma sai an haɗu tsakanin miji da mata har ma a ce yanzu zamani ya zo a je a auna yaya jininsu su yake za su iya samar da sikila ko ba za su samar ba shin a'a akwai cutar kanjamau dai a je a auna ta tsakanin jinin shi da jininta in an yi aure ko ba haka ake ba to Allah za a jingina ma ɗa ai ɗa yana zuwa ne ta fuskar bukata da gajiyawa kai ka gaji ka tsufa ina ɗan kai ta so ya tallafa maka yana zuwa ne ta fuskar mata ita ko mata ita kanta mataimakiya ce shi ko Allah shine mahalicci wa khalaqa kulla shay'in shi ya halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim shi kuma mai iko ne akan dukkan komai sannan masani ne wato masani ne ga dukkan komai shi yasa jingina masa da kuskure ne har wa yau a wata ayar Allah madaukaki ya ce wa qalu takhadha rahman walada suka ce mai rahama ya rike da wa iyaz billah laqad jitum shay'an idda hakika kun zo da babban abin kyama wannan magana taku magana ce ta kadu samawatu yatafattarna minhu watan tanshaqqu al-ardu wa takhiru jibalu hadda maganar ku ko kiristoci da kuke ci Allah ya rike da magana ce da ta kusa ta sa sama ta tsatsage ita ma ƙasa ta kikkece ce, wata al-jibalu hadda duwatsu gaba ɗaya su rige wato su rugungunto su ma su faffashe su rige wato su tsatsage maganar cewa ittakhadha Allah walada wanda kiristoci suke a soci har kuma kai kake ganin su abin nan wato kai kake ganin su ba komai bane abin nan da suke faɗi kullum za su je su ce isa allah allah allah maryam allah wa iyazu billah masu trinity kenan wannan magana ce da ga abin da allah ya faɗi ta kusa ta sa sama ta tsantsage ƙasa ta ce, duwatsu su rigingimo duka saboda wannan maganar an da aulin rahmani walada sun kira sun jingina ma Allah ɗa sun ce Allah yana da ɗa wa ma yan bagi rahmani an ya tafi da walada bai kamata ba mai rahama ya rike ɗa domin ɗa rikar shi alama ce ta gajiya shi ko Allah shine al'azizu ne aljabbaru shine shi shine almuhaiminu na wannan sifofin yana bukatar ɗa ma ma yan bagi da rahman an yi da. walada in kullu mai fi samawati wal ardi illa a cika rahman abda kowa da kowa kakaf abin da ke cikin samai ji Allah da abin da ke cikin kasai ba gobe kiyama ba wani face sai ya zo masa a matsayinsa na bawa ku duba fa kowa da wanda ya bautar da wanda ma bai bautar ba zai zai zo a matsayin bawa ne shi ko ba ku shayar ba in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa da kowa gobe kiyama sai ya zo ma Allah a matsayin bawa to bawa kuma nabi Isa yana cikin bayan nan to ya kuma za ka jingina ma Allah shi da kada ahsahum wa addahum adda haka Allah ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda ku duba Allah ya yi duk halittun Allah ya san kayansa shi ya yi su ya ƙididdige su lissafi ba irin na duniya ba kwamfuta a ce virus ya shiga ta lalace lissafin kwakwalwa a ce ita ma ta buga yanzu lissafin babu a Allah ya ƙididdige halittunsa komai ya san komai kuma wa kulluhum ya atihi yawmal mata farda kowa zai zo shi shi kadai ba tare da wani maballe wani shine zai maka tafinta a kowa zai zo ubangiji shi kadai a wata ra Allah ke faɗi ko sura guda ɗaya ka cokan kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya kore kan shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma kiristoci ga sanan yau sun duk cika duniya yahudawa tunda su ba tallata addinin su suke ba suna nan 'yan tsirari cikin duniya amma su kiristoci ga sunan hannun najeriya su kwallon suna nan suna fitintinu iri-iri sun cika duniya wanda suke faɗin wannan kalmar da muka karanto ayoyin nan da suke cikin suratu maryam wanda suke da firgicin gaske amma ina sai ka ga yau 'ya'yan musulmi suna sha'awar kirista har ka ga yana yana musafaha da shi yana ta shi za shi daura auren hitoci shi ma shi na nan gaba ya gayyato mana shi masallaci gashi nan dai lalacewa ta matasa ne yanzu wanda yake abin da yake faɗin nan ga abin da Allah ya ce kyama abin kyama ne sun rige jingina ma Allah abin da bai kamata ba a jingina masa bai dace ba Allah ya kore ma kansa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ki a jingina masa duk wani abu da yake da alaka da shirka kun gane da kyau shi yasa wani hadisi da yake cikin Bukhari da Muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ahadun asbaru ala adan sami'ahu min Allah ba wani da yafi hakuri sama da irin wanda ya ji wani abu da aka gaya mai na cutarwa ya hakura irin hakurin da Allah yake ga bayansa kullum zai ji an ce ya rike da ya rike mata a a mala'iku ya yansa ne waye duk abubuwan da suke na cutar da Allah yana ji innahum yaj'aluna lahu waladan annabi ya ce su suna sanya ma Allah ɗa wa huwa yarzuquhum wa yu'atihim kuma ya azurta su ya ba su lafiya yanzu ku dubi arzikin duniya hannun su aiki. har ne ka gan shi timirmir malam lafiya ina jin ko ko ba sai da Allah ya ba su waɗannan kuma su gama su koma kuma su ciya kiɗa. to in ba Allah buwa ke da wannan haƙurin abinda baya so shirka amma a yi mashi mai mashi kuma ya bashi lafiya bashi arziki ya rika busa iska yana farna irin yadda ya ga dama Allah kenan shi ne mai haƙuri ko to shi yasa duk kowa ya gama sai Allah ya ce kullun lahu qanitun dukkan su za su zo mai suna masu miƙa wuya da wanda suka mika a nan duniya suka bauta mai su sami aljanna da wanda kuma suka ƙi a can su miƙa tilas kuma a tattara su a tura su wuta Allah ya tsare mu an fahimta da kyau a wannan karkashin ayar kalmar badi'un din nan Ibn kasir ya kawo ta magana ta san Ibn kasir ba dama ya ce wato kalmar badi'u ma'anarta daga bada a kaga eh, kenan ko abinda aka fare shi ba tare da an ga samfur ba shine bade eh bada a abinda babu samfur kawai to haka Allah ya kage sama ka san abu in za ka ga wani ya yi ka kwaikwaya da sauki ko eh to Allah ba sai da ya ga wani ya halitta wata sama irin sannan ya kwaikwaya ya tashi ba haka su sai haka duk abin da ke cikin su kakkan wannan kalmar Allah ya amfani da ita anan yasa ibn kasir sai yake cewa wal bid'atu ala ismaini to kalmar bid'a fa ta kasu kashi biyu taratan takunu bid'atan shar'iyya wani lokacin bid'a tana zama a shari'ance lafazinta in an faɗe ta ce ka yi fa’in inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla tun zalala wannan kaga bid'a shar'iyya ce wato annabi ke cewa dukkan wani abu kagagge fararre bid'a ce kuma dukkan bid'a ɓata ce shi yasa zo hadisin Aisha take cewa annabi ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa duk wanda ya kirkiri ya kagi wani abu a cikin al'amarin nan namu wato fi dinina haza kenan cikin addinin mu na wannan Malai, samin, wanda da babu shi annabi bai koyar ba Allah bai ce ayi ba babu rana tsaka kawai aka zo aka yi abin da aka ce fahuwa raddun ai mardudin kinai ilai an mayan mai da kayansa Allah baya so dan ba zai karɓa ba ya riga ya sa ƙa'ida in ya ce a bauta mai to sai kuma marci manzanninsa su koya mu baya da za a mai bautar ba kuwa shi zai kage da yake so ba kuna fahimtar magana wannan bid'a shar'iyya kenan dan da dama ana bin wani abu a hargitsa kan matasa masu son su fahimci addini sai a kawo musu bid'a shar'iyya da bid'a lughawiyya shi yasa sai anan ya tantance yace bayan nan wata wataratan kunu bid'atu lughawiyya wani lokacin bid'a tana zama a harshe na larabci ake nufi ba a shari'ance ba a harshe ko ka ce a yare ka qauli amirul mu'minina umar ibn al-khattab an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih wa kamar yadda su wato amir ne shine Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda lokacin da ya tattara wato sahabbai a zamanin khalifancinsa suka zama suna sallar turawihi da imami daya wastimirarihim kuma suka ci gaba da haka da ya zo ya gani ya ce ni'imatul bid'ati hadhihi kai madalla da wannan bid'a da nai kun sun abin da yake ni a nan wurin bid'a ce ta shar'iyya ko bid'a ce lugawiyya bid'a ce lugawiyya kuna ganewa ma da abin nan da na fara shi na me na a haɗa su zama limamin su ɗaya lokacin abubakar in an zo masallacin annabi kowa saboda ne lokacin da annabi ya fara sallar jam'in tarawihi ya yi ɗaya biyu bai ƙara fitowa ba me yasa gudun ka a wajabta muku ta zama nauyi ku kasai kuma kun san yau haka ne kamar yadda muke faɗi sai ka ga masallaci an ji sallar isha da jama'a ana sallar wance zanzare wance fice cikin wancan ta can to duk da waɗannan wajibi ne a kake gari da sun yi laifi ke ko sai aka batta dai masu himma masu neman lada da neman a gafarta musu sai su zauna ai da su annabi wannan da ya sa abubakar ko da ya zo sai ya kyara shi ma sahabai bai fito yana wucewa yana shugabancin sallar tarawih ba sai a sami wancan ƙari'i da 'yan sa can kwana wancan kwanar da nashi jama'a. can haka can haka haka suke ta sallah zamanin manzo umar da ya zo shi zamanin shi ya ga a'a sai wancan karatu wancan na fisgar na wancan wancan kila mure shi ta fi sauki yana shiga wancan haka yanzu kai ka zo yanzu a ce nan masallacin kama akwai limami shida lokaci guda dan Allah sallar zaki daki sallar daki musamman an game da kila irin su da mai murya ga can shi kuma yana bin mahir wancan yana bin muryar yallamina mishawi kai kai ma mu sai ka rasa to wai nawa zaka rika sauraro ne to fa abin da Umar yake nan kaga asalin sallar tana nan tun zamanin manzo ko ta to me yayi maimakon a yi ta limamai daban-daban masallaci guda ku zo ku haɗu limami ɗaya ja ku shi ke nufa abin da Umar yi sai ce ma da abin nan na fare shi na haɗa sallah ta zama limami guda ta tarawu to yanzu nan ba ta ga bid'a ce nan lughawiyya ba bid'a ce shari'a ba saboda annabi shi ya fara jagoranci sallar tarawih jama'a ko fahimta da kyau ko ibnu kasir ya kana dan ya warware mana saboda masu batar da mutane sai su ce to bid'a bid'a nawa ce ai bid'a muhassana ka sai da suke hanya biyu hanyar shirka in abin da suke kace shirka ne su ce a'a tawassuli ne kama kafa ne me laifi yanzu dan an kama kafa da shehi ko wali kai waye kai ina kake da matsayi ai dole sai ka kama kafa da shi sannan isar da kai zuwa ba shirka bace kama kafa ce ko ba ta ce ba eh haka suke cewa ko ma na abuduhum illa da yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba bauta musu muke ba abin da muke kawai su kusantar da mu ne zuwa ga Allah kusancin daraja sai ka ce to dan me yasa za a kamanta Allah da halittu domin abin da suke cewa ai kamar sarki ne mai martaba yau kai ka isa kamar ni in je wurin sarki kai tsaye kai tsaye kawai in tinkarai a dole ne na kama kafa da kila mai unguwa na ya kai ni wurin dagaci dagaci kai ni wurin hakimi hakimi ya kai ni wurin sallama ko sallama haka dai to wai Allah suke mu wannan misalin haka ma Allah wa shi ma ba za ka kai tsaye ba za ka nemi yarda shi ba ba za ka bauta mashi ba ba za ka nemi gafararsa ba sai ka kama kafa da wani shehi har ka ɗau hoto kana ratiya wallahi wani malami na makaranta a na mu abin tausayi yaran makarantar biya mai da su wasu mai kowane rataye da hoto na shehi duk inda yaran fa za su tafi da hoto na shehi a tare da su abin kunya mana abin tausayi ya'yan mutane ya kwaso su ya zo zai jefa su cin wata akida mara kyau wannan daidai ne kuma mata yara duk da hotuna a jikinsu ba ba wani kidahumanci ne wannan da kawanci to kaga in ka ce masu sai su ce ai shi ubangiji ba zai yiwu sai ka kama in ka ce ma abin manzo su ce ai manzo ba zai yiwu sai ka kama kafa da waɗannan to dan Allah fi sabilillahi ubangiji zaka kamanta da sarki yanzu sarki ya san me ake a cikin garin kana nan gaba ɗaya? yana jin abin da ake ya sani gaba ɗaya? yana gani Ko dole ne amfani da mai unguwa dagaci hakimi sallama waye dan ba haka ba abuwa ai sai su rikice mashi to Allah ne yake da wannan sifar Allah da yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum Allah yace kuri kawai abinda ake bukata ka kira Allah kai tsaye ka nemi yarda shi falyastajibu li su nemi karba ta haka amma ka ce za a kamanta Allah da wancan shi kan shi jingina ma Allah na kasin duk inda kake ka kira Allah ya Allah ka gafarta ma Allah ka yi ma Allah yana jinka kuma zai gafarta maka ka bi manzo shi aka ce in ma za a bin wa za a bi shi ne manzo sosai shi kan tabbar ka bi shi wajibi domin annabi ne yake cewa dukkan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda yake kullukum ko kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'umma ta za su ga aljanna sai wanda ya ki qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanda ya saba mun kuma ya ya ki shiga kenan to kaga dole ne to sannan sai ka dawo in ma magana abi wani ne dan Allah tsakani da Allah shin da su abubakar su umar su usmanu su ali allah ya kara musu yarda da duk wani a yau na girman malin takashi da shehun takashi da wani takashi shin ya kama kafa su bai kama ba kai ka san su abubakar suna gaba da shi to ko su ba inda aka ce maka ka bi su bi na bauta sai dai ka bi su na sadda suka bi hanyar manzo sai ka bi kai koyi da su a matsayin su na sahabbai ko ba haka bane to balle wani a yau kawai a kaka ba maka shi a ce shi za ka bi in har da wani za ta wallahi sabai za mu yi koyi su kowa kuma sai in ya ga hanyar su sai mu bi shi in ko ya karkace sai ka jingine shi dan ba a tallafa maka bin sa ba وما kuma الرسول wa وما نهاكم anhu فانتهوا to wannan shine bangaren shirka sai su ce ai su a kama kafa suke bangaren bid'a kuma sai su ce ai bid'ar kyakkyawa ce mu ba bid'a muke ba ai bid'ar iri akwai hasana to dan Allah ina wata hasana ana babu wata sai su ɗauko misalan bid'a da aka yi bayani ta lugha sai su jinyina su ce ta addini su ce zamanin annabi akwai fankan nan akwai makirfan din nan jirgin da kake hawa ka je aikin haji da akwai shi ne zamanin manzo a duk wannan bid'a ci to ai biya ma addini ne waɗannan A addini ne ba addini bane saboda haka wancan wani abu da za ka kirkiro ka ce yi a baka lada wajen yin shi ake ce ma ibada kuma shi ne yake bukatar sai ya sami tambari daga manzo sallallahu alaihi wasallam in babu ba za a yi ba shi yasa wannan karka ɗauko misalin bid'a ta lugha kai misalin ta da bid'a ta shari'a ka batar da ko ka gwara kan mutane don ka tabbatar da abin da kake na bid'a Allah ya sa mu gane sai aya ta gaba وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية نعم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون نعم الله مدوك كيتي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الذين وأنن لا wato waɗanda suke lalamu da ba su da ilimi ko ba su sani ba sun ce laula yukallimuna Allahu ina ma Allah yi mana magana auta atina aya ko kuma ka zo mana da wata aya wato wacce za mu gani kamar yadda aka zo mana wanda suka rigaye ka kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim kamar haka dai irin wannan maganar irin ta wanda su gabaninsu suka faɗi ma ainihin wato manzanninsu mitila ƙaulihim kwatankwacin irin su wannan da suka gaya ma manzo wato ta sha bahar ƙulubuhun zukatansu ne suke kamanceceniya da juna wajen kafirci da wajen inadi da wajen ta'alluci ga manzanninsu Kada bayyana al-ayati liqaumin yuqinun haqiqa Allah ya ce mun bayyana ayoyi nu da hujjoji da qaumin yuqinun ga mutane wanda suke sakankancewa suke yaƙini suke tabbatar da manzancin manzo sun yadda shi kan manzo ne da Allah ya aiko shi da risala da saƙo. wannan aya malamai sun yi bayani wajen suwaye ne waɗanda suke aka siffanta da lalamu na ɗinnan wa ƙalan da lalamu waɗannan da ba su da sani ko ba su da ilimi sun ce laula na Allahu ce na aya wato saƙon da kake gaya mana nan ba fa za mu karɓe shi ba sai dai in zai yiwu Allah ya mana magana kai tsaye ko kuma ka zo mana da aya Wasu irin aya kenan aya kamar irin yadda aka zo ma wato ainihin annabi sale aka zo mai da taguwa ko ko ko aya irin wacce aka zo ma annabi isa da ita ya zama idan ya shafi makaho ya warke in ya sami kuturu ya warke kun gane da kyau irin wannan ko kuwa da aka ba annabi musa sanda ya sake ta ta haɗe abubuwa sannan ya riƙe kayansa hamatarsa kamar tocila irin wannan kuke nufi shi ma sai an zo mai da ita shi ne wato sai ka zo mana da ayi kuna fahimta to suwaye ne malamai sun ta sabani wajen cewa suwa ake nufi amma dai shi Ibn kasir ya rajja da cewa su ne dai larabawa na zamanin manzo sallam da aka saukan masu da abin da aka saukan ma manzo da shi ya kira su shi ma suka gaya mai irin abinda, da wato manzannin farko anna wato jama'a suka gaya masu. kun fahimta da kyau to wasu suka ce wato ainihin wato nasara ne suka faɗi wannan magana kamar yadda wato ainihin mujahiye haka ya haka kamar da ibn kasir ya kawo ƙalan nasara taqulu huwa to ainihin wa huwa ihtiyar ibn jarir wannan maganar cewa nasara ne suke faɗi domin su ake jingina ma rashin ilimi kullum in aka hada su da yahudawa ka san su ne Allah ya kira su dalila ko to sannan kuma su malaman suka ce siyakin magana duk da ake nan magana ake ta yahudi da nasara da sai ake ganin waɗannan wa qala allazina la ya'lamuna law la yukallimuna Allah aw ta'tina aya nasara ne amma dai ibn kasir yace a a maganan nan dai wato ana nufin hadha qawlu kuffaril arab wannan magana ce ta kafiran larabawa da suka kafirce su suka faɗi wannan maganar abin da ke ƙara ƙarfafa kun ga gaba da aka ce ka kazalika da zina min ƙablihin mithla ƙaunin ko haka nan wanda suka gabanin su gabanin larabawa wanda aka aiko manzo cikin su ko su ne yahudu da nasara to shi yasa ma a wata ayar Allah maɗaukaki yake cewa wato ainihin za ja ja'adhum ayatun qalu lan hatta nu'ta mislama ma sulullah الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أتشين سورة الأنعام كينا وإذا جاءتهم آية إن آية تزومسوا manzo ya karanta masu wani wahayi ko wani dalili na wajibi su imani kalu sai su ce lan nu'mina hatta nu'ta hatta nu'ta mislama utiya rusulallah ba za mu yi imani ba har sai ka zo mana ko an zo mana da irin kwatankwacin abin da aka zo da manzan Allah ga an zo masu da irin waɗancan ayoyi mu'ujizoji na ƙarara su ƙur'anin da aka ba annabi gani suke shi ba mu'ujiza ne. haka suka riƙa faɗi saboda haka sai Allah ya ce Allahu a'lamu haisu alu risalata Allah shi ne masani inda zai aji saƙonsa da manzancinsa sa yusibul ladina ajramu sagharun inda Allah lallai waɗannan da suka yi wato mujrimanci suka yi laifi za su gamu da kaskanci daga Allah wa azabun shadidun da azaba mai tsanani bi ma kanu yamkurun sai kasance suna ukula na makirci kuma sun gani din lokacin da aka zo aka yi badar manya manyan kafiran da suke ga ma annabi wannan ai sun ga kaskancin ko ba su gani ba haka nan wata ayar cikin suratul isra'i Allah yake cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw kuna laka jannatu min nakhilin na bin? ko wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjera. aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisfa aw ce billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi samaa ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل أو حتى تنزل علينا كتابا قل subhana ربي هل كنت illa بشرا rasula aga wannan magana yana nuna duk maganganun larabawa ne kafirai wannan aya ta fito da magana karara ibn kasir shi yasa ya fassara wancan da wannan ayar wa qalu suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba imani da kai ba hatta tabjira lana min al-ardi yanbu'a har sai ka fito mana da idanuwar ruwa daga ƙasa kawai yanzu mu ga kai magana nan ruwa ya fito kun san da maka take ya duwatsu ne ko wuri ne da yake busasshe au ta kuna laka jannatun min nakhilin ko ko mu ga wata gona can ga ta nan wani gadin naka ne diddibi ne ga sunan ko muna ganewa wa inabin da ma wani inabi nan fatufajjir al-anhara khilalaha tafjira mu ga wata korama ta keta gashi nan wani lambu kuma dai kun sai da maka take waya maka suke gaya ma annabi in dai shi manzo ne to ba za su yi imani da shi har sai sun ga wata gona ga ta nan kawai a gaban shi ga dabinai ga inubai ga wata korama ga wani kun ga izgilanci kenan ko izgilanci kenan irin na kafiri saboda haka suka ci gaba suka ce autus kiɗa sama'a kama za'amta ko ka rikito mana ma da saman kamar da kake riya kawai saman ta rikito mana mana magani kaji izgilanci ne na kafiri to dan Allah masu da'awa ya kamata ku dau wa'azi daga nan annabi ake gaya mana mu amma ya hakuri dan gatan Allah ne Allah yana iya komai a kansu a lokacin suka ce ma banda wannan wato kama za'amta alaina kisfan ka kibbi wato ka kisfo mana da sama kawai ta faɗo mana wai kamar da kake yi aw ta'tiya billahi wal malaikati kabila, ko ka zo da Allah din naka da mala'iku kawai mu gansu ga sanan sun taho sun karo mu aw kuna laka baitun min zukhruhin ko mu ga kana da wani gida kawai na zinari gashi nan a nan makka kaga fa sun san annabi sun san tarihin shi sun san yadda ya tashi a maske mashi wannan izgilancin kawai yanzu tun da kai manzo Allah ne mu ga kai kafi kowa kudi a makka ga kanan da gida autar kafi sama ko mu ga mata tashi kayi sama kawai hai izgilancin kafirai ya kai suka ce walan nu'mina liruqiyika in ma da zaka tashi kai sama muna gani ba za mu yi imani da tashin naka ba hatta tunazzila alaina kitaban na qara'u sai ka sauko mana da littafi kawai gashi mu gani muna karanta izgilanci irin da kafiri sai Allah sai annabi aka bashi ya ba su amsa don kulalliya kala ce kul subhana rabbi a ce masu tsarki ya tabbata da ubangiji na eh duk abin da kuke neman nan yana <clears throat> da ikon yayi shi amma shi Allah ɗaukakarsa da girmansa da ƙasaitarsa ya fi ƙarfin ya kula wani wanda yake shi ba kawan kowa ba eh mana abin da suke so kenan to ai Allah ya fi ƙarfin haka lokacin da je ɗa'ifa aka biyo shi da jifa aka waye ba cewa mala'ika ne zo bai ce mai wani umarni za ka ma a ɗauko manyan duwatsun maka nan gaba ɗaya kife kansu ce a'a fata nake Allah ma da ƙaunin fa hula la Allah ka shirya da mutane ba sani ne. ta yi karkashin tsatsansa Allah ya fitar da wanda za su ce la ilaha illallah kuma haka aka yi kuma haka aka ba sai ga shi dawo makka ya shigo makka kawai yana kasaita sallallahu sallam to haka mai da'awa ya kamata yan duk abin da za a gaya maka inda kan gaskiya ne da kake faɗi karka damu a gidan ku ne aka tsane ka dan ka rike sunnar manzo karka damu duk wani bakan magana da waye karka damu da wani izgilanci da za a yi maka kar ka damu kai dai tsaya kan gaskiya din ka duba sai Allah ya ce kul ka ba su amsa duk abin da suka faɗi ne ka ce subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula ce musu shin ni wani ni ba kwa bane face manzo mutum wanda Allah ya aiko akwai bashariya tare da ni cikin ku nake ni ba mala'ika bane ko ba ni dauke da sifofin Allah ko hal kuntu illa basharan ko rasula ni wani ne in ba bashar wato mutum ba mai halayya irin ta ku ta bangaren bashariya amma na bambanta da ku ta bangaren manzanci na aiko man manzo an aiko ni da saƙo saboda haka na bambanta da kowa cikin halittun Allah ka duba amsa kawai a dunkule kenan shikenan a ci gaba da kiran da ya cin da su da suka yi waye ƙarshe ci nasara manzo ne ya ci nasara to shi yasa kullum qur'ani ɗan uwa kana so ka ji daɗin karanta shi ka rika ɗauko wasu ayoyi suka fassara shi shi yasa ibn sai tafsirin sa malamai da ɗalibai ne suke jin daɗin sa saboda zai kawo maka aya ta fassara aya inda ma wani hadisi ya kare ka da shi saboda me domin ka daɗa fito da ka ji abubuwan sun fito kaga wannan a cikin suratul isra'i ta da fassara mana wannan aya ta cikin wuce ta cikin surul bakara ko wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون haka Allah ya ce mun bayyana mu ga mutanen nan masu yaƙini wanda suke yi da manzancin manzo an gane da kyau Allah ya sa mu gane ya Allah ya إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نعم الله ملوك يتشي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا للي ممك أيقوك وممك تولوك بالحق لجسكيا shine wannan wahayin da wannan manzancin bashiran ka zama mai bushara ga wanda ya bi Allah ya bi manzo ga aljanna nan za ta zama kyauta a gare shi wa naziran kuma ka zama mai gargadi ga wanda ya fantale ya bin Allah da manzonsa to wuta na nan Allah ya halicce ta ya tanje ta wala tusalu an ashabi jahim ba za a ta wato ainihin wala tusalu ko ba za a tambaye ku ba kenan ko an ashabi jihim game da waɗannan ma'abuta wuta me yasa suka shiga wuta ba za a tambaye ka ba kai dai aikin ka ma'alar rasuli lalbala manzo bai da komai akan sai isar da sako amma wanda suka fanɗare bayan sun mutu kan kafircin su an sa su wutar jahannama kakka tambaya don me yasa aka sa su sun cancanta ne a sa su a wata kirar aka ce wala tas'al shine karka tambaya ko wala tus'al ba za a tambaya ba ko yanzu da wannan ko da wancan likira a tazo kuma duk dai abin da ake nunawa cewa su yan wutan an sa su wuta sun cancanci shiga wutan ne kun fahimta da kyau ibn kasir a wannan wurin za mu ga cewa ayan nan inna arsalnaka bil haqqi ko ka ganin Allah ne tabbatar lallai tabbas mu muka aiko ka da gaskiya tabbatar da manzancin manzo kenan da risalancin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan magana imam ahmad ya fitar a cikin musnad ɗinsa shi ma ibn kasir ya kawo ya kawo wannan hadisin cikin tafsirin sa inda ruwaya ce ingantacciya har ta jingina zuwa ga ainihin <clears throat> babban sahabi shine abdullahi dan amr dan as yake cewa fa qultu <clears throat> nakan ce wato nace yake gaya ma manzo kenan akhbirni an sifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ainihin asalin hadisin hadisin ali ne ke nake so abin nan kai hadisin hilal bin ali an aqa bin yasari qala laqitu abdullahi bin amr bin al-as shi wannan tabi'in da ya ce na game da abdullahi dan amr dan as na game da shi sai na ce mai da shi ba ni labarin siffan manzo da sun zo a cikin alkawara yanzu nan ba siffar ce a cikin alkur'ani ba to ba ni labarin siffar manzo da ta zo a cikin attaura fa qala sai ya ce ajal eh zan ku baka labarin yace wallahi innahu la mawsuhum fit tawrati bi sifatihi fil qur'an lalle akwai siffofin annabi suna nan a cikin at-taura kamar yadda siffar nan tashi take cikin al-qur'ani ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa hirzan lil ummiyin wannan duk siffofin da suka zo cikin at-taura kenan ki ga mai wato ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira kamar yadda nan ina arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira to can ma yazo shahidan wa mubashiran wa nadira kun gane sannan wa hirza sannan kuma zata zama kariya da su ummiyin sune larabawa mutanen makka wanda aka aiko ka cikin su ba dan ta sababin ka ba ai da tuni azaba ta kama su ko ba haka Allah ya ce ba ma kana Allahu liyu'adhibahum ko wa anta fihim bai kasance zai Allah zai masu azaba ba kana cikin su shi yasa abubuwan da suka yi na gaza, Allah zai iya cici garin ya hargitse shi amma annabi na ciki Allah ya ce ba zai masu azaba ba haka nan kuma wa ma kana Allah ko azabahum wa hum yasar haka ne wa hum yastaghfiruna ko haka nan Allah ba zai masu azaba mujin suna istighfari har yau har gobe wannan aiki na aiki aya ce ma in dai al'ummar manzo suna nan kan hanyar manzo kuma suna ta istighfari Allah zai gafarta musu sai su yi ta laifi amma Allah sai ta akwa yana yafewa laifin da za a iya aiko masu da bala'i sababin istighfarin sai Allah ya sai Allah ya kai muna fahimta da kyau to shine a cikin siffofin da aka faɗi cikin attaura annabi kariya ne ga su ummiyin kamar yadda kuma mun ga haka ɗin ko Wanta abdi wa rasuli a ciki aka ce kai bawa na ne Allah ya ce kai bawa na ne ko manzo na ne tukal mutawakkil na kira ka da suna mutawakkil la fazzun wala ghalizun kai ba mai kaushin zuciya bane ba kuma mai zafin rai bane annabi ba mutum ne mai kaushi ba haka Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi dan fadhu min hawlik da ka kasance mai zafin rai mai kaushin zuciya duk da sahabai sun da sun baka amma jikinsa ga sunan da talakawa su mus'ab su bilal su waye masu kuɗi su ce sai an kore su za su zauna majalisi Allah ya ce a'a ko kada ma ka taba kau da kanka daga waɗannan da suke ambatan Allah saka da maraici majalisin manzo ba wanda babu da talaka da mai kuɗi da waye kowa saboda mai kaushin ransa to a cikin attaura an faɗi wannan siffar ta manzo wala sakhabun fil aswaqi kai ba mai ɗaga sauti bane da harguwa cikin kasuwa annabi na shiga kasuwa ko har ma kafirai suka soke shi da wannan suka ce su ba za su yi imani da wanda ke cin abinci kuma yake shiga kasuwa ba ko ko ba sa suka ce ba eh wa mali hazar rasul ya kulu ta'am wa yamshi fil aswaq wani irin manzo ne wannan yana cin abinci kuma yana shiga kasuwa ya kuke so ya zama mala'ika wanda ba za a iya koyi da shi ba in bai cin abinci ba ina za ku koyi yadda sunna cin abinci take in bai shiga kasuwa ba ina za ku san yadda shiga sunna shiga kasuwa take annabi baya daga sauti in ya shiga kasuwa yana magana cikin nutsuwa in zai saya ya sauki in zai bai matsa ma mai kasi ya kule shi da ba zai sami riba ba haka in shi zai sayar ba zai matse ba yadda mai sayan in yi je gaba ba zai ci riba ba shine samhan iza ba'a samhan iza shara in zai saya in zai sayar ya sauki in zai saya nan ma ba zai matsa ma mai kaya ba wannan duk sifofin manzo ne aka siffanta aka ce yana shiga kasuwa sannan bai daga sauti wala sannan wato ainihin wala yadfa usayya ta bisayya baya kuɗe mummuna da mummuna in an mashi mummuna sai tun kuɗe ta da me a kyakkyawa sai da siffar manzo an ɓata mashi in dai shi aka taɓa shi karan kan shi in ka ga annabi fuska shi ta canza idan shi ya kaɗa jijiyoyi, shi ta tashi an taɓo haƙƙin Allah dan kan baya saurarawa amma in shi aka taɓa, sai ya kau da kai abuwa sai abuwa shi ne bai mai da mummuna da mummuna walakin ya afuwa wa ya gafir afuwa yake yana gafara walan wato sifofin wannan fa dai abin da cikin attaura ne fa wato walan ya kabidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja shi har wa yau cikin siffar shi Allah ba zai karɓi ransa ba har sai ya mi da wato millan nan wato fanɗararra ko karkatatta wato millan ce karkatatta ka san mutanen makka suna cewa suna kan addinin annabi ibrahim haka suke da ko amma dan furfushin ne sun gwamutsa shi da gargajiyanci da maguzanci da al'adanci da bauta gumaka amma an taɓa sai su ce su kan addinin kakan suke annabi ibrahim to annabi ba zai bar duniya ba cikin siffofinsa sai ya nuna yadda hanyar take ɗoɗar ta annabi ibrahim din millati ibrahim hanifan kenan ba su wacce suke da awa ba wannan duk sifofi ne da aka faɗe cikin attaura bi an yaqulu la ilaha illallah yadda zai nuna ma mutanen makka da duk al'ummarsa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah fa yaftahu bihi aynan wato umyan kuma Allah zai bude wato ainihin idanu da suke makafi wajen sanin ganin gaskiya da shi manzo Allah zai bude idanun wanda Allah ya so ya bude sannan wa azanan summa da kunnuwa da suka kurince daga jin gaskiya da sababin annabi Allah zai bude kunnuwan su su gane gaskiya su bita wa quluban gulfa da zukata da suke arfe dangane da fahimtar imani da yadda da shi ta sababin annabi Allah zai bude zukatan wasu wannan sifofi ne da dukkan su aka faɗe su wato a cikin attaura daga cikin sifofin manzo kuna fahimta da kyau to dan Allah ya hudawa da aka sauka musu da attaura da ji suka karanta wannan dan me yasa ba za a ce me yasa suka ki imani da manzo ba sai illa hasada kawai hasada ce ta hana su sai daga sun yadda cewa abin da aka sauka ma manzo shine gaskiya kuma shine wato addini amma sun ƙibi ne saboda son zuciyarsu ba wai don wani abu ba kuna ganewa da kyau har wa yau malaman tafsiri suka ce a cikin ayan nan akwai abin da ake cewa santar guluwi da kuma dafa kun ga a cikin ayar abin da aka gaya mana inna ka bil haqqi bashiran wa nadhiran wala tusalu an ashabil jahim wato lalle mu mun aiko ka da gaskiya Shi ne wannan wahayi din ko kamar zama mai bushara duk wanda ya bi Allah ga hanyar wanda kuma ya fantsare naziran shi kuma ga gargadi ga wuta to kaga annabi sallallahu hatta a cikin sifofinsa da aka siffanta mana da shi da abin da muka ji abin da ya faɗi da inda duk aka gaya mai bukatan maganganu ƙarshe ne yace cewa ni mutum ne sai dai ni manzo ne mm. wanda ake so ka tsaya kullum kana son ban manzo to ka bai shi da wannan sifofi din kamar yadda yake faɗi la ta ne kama adaratin nasara isa na maryam kada ku ta ni ku kamba ne, ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kamar yadda kiristoci suka ta isa ɗan maryam suka ce da shi Allah ne duk sanda za ku ni qulu ko abdullahi wa rasul duk sanda za ku bi ku ce manzan Allah kuma bawansa wannan kalmomi su na fi jin daɗi wajen yabo su na fi so ku ce bawan Allah kuma manzan Allah bawan Allah ka fitar da shi daga bauta kenan kaga yana nan duk wasu sifofi da za a dauko na Allah a jingina mai na rububiyya na uluhiyya bai cancance su ba wasu sifofi na sunayensa da abin nan ɗinsu sifu duk a a shi abdullahi ne hmm. kun gane da kyau sannan kuma a cikin bayan ya bambanta da bayi wa rasuluhu manzansa ne Allah ya koshi da manzanci amma cikin manzannin yana cikin ulul azmi na rusuli su kuma ulul azumin su biyar shi shine shugabansu haka yake faɗi da kanshi ana sayyid walad adam wala fakhar ni ne shugaban yan ƴaƴan adam kakaf ba da alfahari ba haka ne bai ce fari to haka ake so ka tsaya tsaka tsaki in za ka bi manzo ka yabe shi da sifofin da ya siffanta da su na girmamawa da ganin kima da daraja da ji a zuciyarka ba wani da kake kauna duk duniya har karan kanka da kowa ka masa sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan haka yake a zaune cikin zuciyarka wannan yasa ka yarda da risalarsa ba za ka bauta ma Allah ba sai yadda ya koyar ba za ka sha gabansa ba ba za ka sha gaban Allah ba kuma kullum kana nan kana jin sunna su sau da kafa wannan duk karkashin sonsa da ƙaunarsa kenan sannan jafa'i ga manzo shine ka ce za ka yabe shi ka ɗauko sifofin Allah ka lankaya masa sifofin da ba nashi ba na Allah ne sifofin halitta na rububiyya Halin sifofin da suke na Allah ne ka jingina ma manzo wannan jafa'i ne ga manzo annabi bai yarda da wannan ba wani ya zo gaban shi ya ce in Allah ya so ka so ya rasulullah ya ce a'a a ta ja'alani lillahi niddan yanzu ka sanya ni kishiya ga Allah ka ce in Allah ya so kawai shi kenan Allah ya so abu zai yi to idan annabi ya kore ma shi wannan to ina ga wani a yau a sararin duniyar nan za a rika kokari a ba kofi na Allah ko a dauki ma kofin manzo a bashi Allah ya samu dace an nuna mana lokaci tun tsazu ina ga muka shiga ayar nan ta gaba walan tarda anka yahudu kila lokacin ba zai kishe mu ba mu ba ta haƙƙin da yake tattare da ita saboda haka abinda muke bukata abubuwa uku ne na farko mu karanta mu karanta ko na biyu mu fahimta na uku mu aiki to in muka sami wannan ba sai mun karanta da yawa ba in muka karanta kaɗan mai amfani wanda muka fahimta to lallai muka yi aiki da shi to Allah zai sanya albarka a karatun zai sanya albarka a rayuwarmu ya sa kullum ba damuwa muke da mu karanta da yawa ba fatan mu dai abin da muke karantawa din ya zama sababin tsira a gare mu Allah ya ba mu fahimta shi kuma ya ba mu ikon aiki da shi Thank you. Assalamu alaikum a sallar To, matsalar ce dai da ke da saɓani ko amma sama malikiya ba za ka bi ba saboda waccan nafila ce na farilla amma da ya inganta cikin hadisi za ka iya bi saboda sallar nafila limamin da yake a matsayin nafila kai za ka iya bin shi hadisan da suke kafa hujjar da shi mu'azu bin jabal ko yakan je ya sallah da manzo sallallahu a masallacin sannan ya tafi can unguwarsu killatai ne ya je ya wuce ma wata jama'a sallar jami'i kuna fahimta idan Allah sallan ma'azi da ya da da annabi ita ce ta farilla kowace da ya da jama'a da ya su, ina jin ai kuma za ku hukunci wacce da annabi ita ce tashi ta farilla wacce shi na nafila shi yake su kuma suna farilla wannan zamanin annabi yi kuma annabi ya sani ya duk bai ce dan me ba ashe kenan zai yi liman yana nafila kai kana farilla kuma tayi saboda kan ka zo ka tara ana raka'a biyu an yi ka bi ka sami biyu aka sallame ka ci gaba kai kuma ka tashi ka ci ko raka aka yi ta isha kuma isha ka ta Allah ya samu gani na Allah mai tambaya cewa ya halatta ba kara sosai to ba rika jin tambaya mai tambaya cewa ya halatta mutum ya je asibiti ya bada jininsa a bashi kuɗi to asali dai taimako ake so shi ko taimako ake bukata tabarru ka yi tabarru da jininka kamar yadda za ka yi da dukiyarka ko idan ya zama larura ce ta sa kai ka shiga wacce suka yi za su sayar kai kuma kana cikin larura da za ka sayar ka sayar ba mai cewa kudin ka ci haramun ka ci eh, an gane da kyau su masu sayan suna cikin larurar da dole ne sun saya kai kuma lokacin kai ma kana cikin larurar da kila sai ka karbi wani abu ko dan ka je ka ci wani abu da zai mai ma da jinin wata ne bukata da take dole sai ka karbi kuɗi kai haka ba mu cewa kayi laifi amma abin da aka yi bukata jini ka bai da shi fi sabilillahi domin Allah ya ba ka lada wallahu a'lam wani ke cewa mene da hukuncin musulmin da ya kaɗe kafiri da mota yan uwansa suka ce sun yafi malam wannan azumin yana nan a kansa kamar yadda in ya kaɗe musulmi to kafiri ya kaɗe ko ba musulmi ba ba wani abu a kan shi inda kafiri ba malam wannan cewa a menene asali ko kuma menene ingancin sallar istighfar menene ne ingancin ta ai an sha bayani ko hadisi ne da malamai suke sabani wajen inganta shi wasu sun ba a fashi wasu kuma sun inganta shi da shi wanda inganta shi malam albani ya fi doguwar hanya ya tattaro hadisai ya tafi bayani har ya inganta amma su malaman da su suna yin bai inganta ba saboda yadda ma ake yin sallar da siya da yadda wato tsarin sallar yake bi sun na ganin sun ba a hadisin amma ni a karan kai na gaskiya har yau ni ban ina da ban gama bincike ba akan matsala ne eh, saboda in ka ɗau magana ma na bayan sai ka je ka yi amma ka je ka karanta da abin ake yin sosai in kuma kana ga wannan sai ce hadisin bai inganta ba sai ka tattara ta ka wasa kamar ji da saloli na nafila wani annabi yake ingantattu ne ko su sunan da kullum kyamu da annabi yake Allah ya samu kiyaye shi har wanda yake cewa ina so in sadar da zumunci amma sai ina tunanin illa ne za a cutar da ni da wata manufa da ba malam na haƙura ya bi to ai baka faɗe ta ba kai ka santa mu dai mun san sadar da zumunci wajibi ne kuma har ma hadisi ya inganta cewa da za ka je masu shi wanda ka je din ya cutar da kai din to ya ka koma ma'ana ka je shi ya ke zuwa ka je ya ke kai ta shi ya yake maka kai ka je ko kai kai ta sadarwa mun karanta wannan na jin ba da ya makarantun mu na nan da sirri na jin yana nan a cikin kasar a cikin bayani na sadar da zumunta da duk abin da yake da alaƙa da ita ne bayani masu kyau ka je ka karanta ko da kanka cikin da sai da kuma ka sami memory ɗin da aka ɗauki karatu ɗin amma magana za su cutar da kai to dukar ta za su ko duka ne ka ba su haƙuri yawan suka doke ku gobe kai musu isani ka koma zuwa na uku wallahi za su dina misalai na nan da yawa da aka gani cikin irin masu nan idan ta bangaren akida ne kila kai kana suna su ko suna kan abubuwa na bid'a yau ka je ka yi masu insani ka ɗan kira su a hankali ba ka kyamar su kana nuna masu kuskurensu cikin hikima da kalmomi masu daɗi kila ta sababin su masu gane suna abin da ake bukata kullum haƙuri ka rubi manzo sallallahu ma zan Allah ne ba yayi da yan uwansa shi dan markami gaba da baya amma sai da suka da shi da garin marka saboda bambancin aƙida amma a hankali ba ya dawo ba to haka kai ma in kai ta yi a hankali ka je kai musu insani su gaya maka makan magana ka gaya musu mai daɗi su haka da haka da haka kana ta kyautata musu wallahi sai sun zo duk sun canza saboda haka kai ne kai hakuri kuma ka saki abin da ke hannunka su kuma abin hannunsu kar ka nuna kana so in sun baka ka karba amma kar ka kana so kai ka ɗauka ka ba su to da haka insha Allah za ka fi zumunci kyau wannan ne ke cewa ina azumi a ɗan uwana bayi da lafiya yana a asibiti sai aka nemi jini kuma a fara masa wannan to zan iya zuwa bayan tare da ina azumi eh ya danganta idan za ka iya kuma ba wani damuwa da azumi ka sai ka je inda ai masu farko jinin sai sun auna kai kankan an ɗiba ba za ka cutu ba sai ka je ka bayar in kuma ya kai ma zai rasa ran shi saboda rashin jinin sai na kan nan kai da kake azumi kuma yin azumin zai hana a ɗiba in ko da za ka sha ruwa ba matsala a ɗebi jinin a sa mai don ta ran shi to sai ka je ka sha azumin ko kuma ka je ka ba da jinin ka zo ka sha azumin naka saboda jinin naka ya dawo kamar mure in yi tsohon azumi ya wuce karama duk wannan ya halatta wani wanda yake cewa ya halatta a ba matashi wanda ba da aure ga ka? to yana tambaya ban gane ta musu ai sifofi ya kafa ko matashi wanda bai da aure akwai wanda zai gaji dukiya miliyoniya ne kuma matashi ne bai da aure to shi kenan kawai zai ɗauki da kawai zaune matashi bai da aure sai bai da aure ita ce za ta sa a bashi zaka akwai matashi eh, a shi ne ce matashi ne bai da aure amma ya gaji dukiya mununiya ne ko ko kuma matashi ne dan kasuwa ne bai da aure ko ya ki yin auren da gangan ko kuma a bai ma shi bai isa auren bane amma yana kasuwanci ya sami dukiya kawai kuma ya bashi zakka saboda bai da aure siffar bai da aure ita ce za ta sa a bashi zakka ko ko matashi ne miskini ko bai da aure kuma miskini bai da sana'a yi bai da aiki yi bai da saboda haka ka biya shiga cikin wancan siffofin wanda ake ba zakka inna masalaqatu lil fuqara'i wal qur wal masakin wal amilina alaiha amini amilina ke ba shi masaki amma dai siffar nan biyu ya shiga ciki bai da aure matashi ne bai da aure kana da zakar ka sai ka fitar ka bashi mai fahimta da ke zo da haka ba rashin auren ne sai babba da zarka ba maskana da fakara ita ce fakiranci shi ke sa a ba mutum zakka ne matashi na cikin layin wanda za a ba zarka nan guda takwas to sai a bashi in ko ba shi ciki ba za a bashi zarka ba Allah ya samu dace wannan lokaci ya tafi abin da muka karanta daidai Allah ya bamu lada abin da ko muka kuskure Allah ya huta Allah ya sa wannan karatu ya zama ce ko gare mu ya gare ku kuka Allah ya yi mana zama sababin mu shiga aljanna rahama da alkhairi da dukkan abin da Allah ke sauka a wannan wata Allah ya samu na ciki Allah ya samu na ciki wanda za a yi ma'afuwa wanda za a yanta wanda za a yi masa rahama yanayi da muke ciki na kuncin rayuwa Allah ka yayi mana Allah ka wasa mana Allah ka yalwata mana Allah Allah ka azurta mu kai ne kuma mai bayarwa Allah ka ba mu kai ne mai bayarwa ka ba mu dan uwa da cikin kunci Allah ka yayi masa wanda suke ba su lafiya Allah ka ka ba su lafiya matasan mu da ke son aiki ba su da shi Allah ka ba su wanda suke bukata aure suke ba su da abin Allah ka sayi musu yanayin duka Allah ka fi mu sanin bukatu mu Allah ka biya mana na da shari kuma ka canza mana su zuwa ga alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين